Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na fina-finai kaɗe-kaɗe da al'adu tare da ni Hauwa Kabir. kuma kamar yadda aka saba mun leƙa Kannywood domin gano abubuwan da suka faru a cikin wannan makon. Wasu jarumai mata 'yan shirin daɗin kowa sun miƙa gaisuwar azumi ga masoya tare da fatan samun mijin aure kamar yadda za ku ji. Assalamu alaikum jama'a suna na Zahra Usa daga Niga Fati na yo. Fulanin asali. To muna muku barka da shigo wannan wata na Ramadan mai tarin albarka. Ubangiji Allah ya albarkace mu ya bamu abin da muke nema a cikin sa Allah ya sa mu a cikin yantattun bayi. Tunda ke da mu fosar cikin ga sai ki roki Allah ya baki miji da. Yawa to yan tattak salamu <laughs> alaikum ina cikiyar miji wanda zan yi da shi. To wani kala? Amma ba mai kaiwo ba fa. Wani kala? Eh, dan ci da wani wanda ne. Ai tunda kina da mota ake zawar miji da wuri. Ah, Naziru Sarkin Waka ya yi martani ga jaruma Nafisa Abdullahi bayan ta yi wallafa a shafinta inda ta yi maganar 'ya'yan da iyaye ba sa kula da su. jama'a dan Allah wanda iyayensa suka haife shi ba su san yadda za su da shi ba ya wuce wanda haka kawai zai iskanci ya turo duniya tana gani a ta tsine masa ko a jikinsa yana dariya yana mai da yana ganin shi ya daidai akwai wanda ya wuce a ce iyayensa sun haife shi ba su san yadda za su da shi ba ya wuce mutumin da zai kame tashi ya tafi can in mace ce ta je ta kama gida ko kullum tana hotel ba uban da zai so a ce ko uwar da zai so a ce wai tana kwana a gida ba yarta yarta tana can tana wani abu da bata ma san menene abin ba wai sana'a ta rufe ta an hango dawowar 'yan siyasar tatin-tatin na Kannywood daga kasar Dubai bayan gama zagayen wasu jihohi a Najeriya. Ashe dai kungiyar ta shafi duniya baki daya. A cewar ɗaya daga cikin jagororin kungiyar wato el ma'az birniwa to wannan ya biyo bayan irin yadda ita tatan tatan take international ne za ku ji har wasu daga cikin mambobin mu suna furucin worldwide a kungiya ce wadda aka kafa ta da manufa iri-iri cikin manufofinta akwai kokarin ta na sada zumunci da duk inda masoya suke masu buƙatar morar ita kanta kungiyar jaruma mamu ja ibrahim da yanzu haka ta fi ba da karfi a kafar sada zumunta na tiktok ta fito ta mai da martani akan masu cewa ta taɓa yin talla kafin ta shigo masana'antar fim ta kannywood tono cewar rai talla alala ko wani abu a tambaya a ji ai ban dade ina talla alala ba nai nisan duniya wata na bi ina talla aka hana ni kuma na daina yin talla ko kun ga dai zama to nan asirin da ya janyo mun wai nai talla alala. Idan mai sauraro na biye da mu a baya can an yanke wa Sadiya Haruna wa'adin shekaru uku a gidan yari akan rigimar su da jarumi Isa A Isa amma yanzu an sako ta inda take miƙa godiyanta ga masoya. Na jarabce ni da abin da alhamdulillah a matsayina na 'ya musulma na karɓa wannan kaddaran hannu biyu kuma wanda bai wuce kan kowa ba masoya nan da suka mini addu'a suka taya ni jaje ina mika muku godiya duk masoyi na wanda ya taya ni addu'a wanda ya jajanta min akan abin nan ya san kansa kuma sun san kansu ina musu godiya ɗaya daga cikin manyan jaruman baya wanda ya kasance marubuci kuma furodusa wato muhammad sabo yamta ya yi jan hankali akan yadda jarumai ke shiga gonan malamai ah, jan hankalin da dama nake so in yi shine tsakanin yan fim da malamanmu shi fim ana yin sa ne bisa ga tsarin al'ada da gida ta addinin musulunci saboda a koyarwa yara tarbiyya malaman da suna so su kawo gyara mu tafi kan irin gyaran da su suke so a mana. da ba mu yi bane da abin da muke ai malaman ma suke zuwa suna ba mu shawara jaruma sa'adatu abubakar aminiya ta fito takarar 'yar majalisa a karamar hukumar suba da ke jihar kaduna inda ta ce bata samu kalubale game da sana'ar ta ba kamar da na faɗa miki gaskiya ni ban fuskanci wani kalubale ba don hasali duk wanda ya ga posta na da cewa na fito takara yakan ce zan iya saboda ya sani gwagwarmaya ta ta yau da kullun da kuma irin jajircewar da nake yi tun a baya a cikin al'umma. A ci gaba da gabatar da fina-finan yanar gizo mai dogon zango. Fim ɗin Wuf na ta samun karbuwa musamman ma yanzu da waƙar Wuf daga bakin mawaƙi Lilin Baba ke karaɗe ko ina. Da ke ce zan yi Wuf. Da ke ce zan yi Wuf. duka abin da ya sauka kenan a cikin abubuwan da suka faru a wannan makon a Kannywood. To madalla haka kuma a bangaren kaɗe-kaɗe mun tattauna da bindawa mawaƙin da ya kasance duk lokacin Ramadana yakan fito da waƙoƙi domin faɗakarwa ko wa'azantarwa kamar yadda yanzu haka ya fidda waƙa akan bayan Ramadana abin da ya dace a yi. ta sha kwana ta shi bauya gurin Allah mai gida in ka duba kamar jiya muka dau azumi yau Ramadana yana bin kwana. Kowa yana bin kwana. Na'am to suna na dai Alhaji Muktar Sani amma an sani na da Muktar Bindawa mawaki kuma producer mai shiryawa ah, a cikin wannan sana'a ta muta ta film industry kusan in ce na ɗauki tsawon shekaru ah, ɗaya za su kai ishirin gaskiya ina wannan sana'a. To madalla shekaru kusan biyu kenan kana sakin waƙoƙi ko dai dab da Ramadan ko tsakiya ko ƙarshe. Ga kuma yanzu ka saki wani waƙa me za ka ce a kai? Na'am hajiya ah, wannan gaskiya ne. Eh, sau da yawa cikin watan azumi ko kafin shi mukan yi ƙoƙari mu fitar da wata waka wacce take nuni da abin da ke tunkaro mu wato azumin tunkarowar shi ko kuma fitar shi gaskiya ne wannan yana da nasaba da shi ɗan adam a koyaushe yana da buƙatar a tunatar da shi ba don ya manta ba sai dan abubuwan da ke gaban shi suna da yawa su kuma hanyoyin tunatar wannan suna da yawa mafi yawanci mutane sun ta'allaka hankalinsu ga ah, malamai To malaman nan kuma ba kowa ke sauraron su ba, ba kuma kowa ke kallon su ba. Kasancewar aikin na kowa ne, shi yasa muka ga cewa mu ma ya kamata mu shigo ciki mai amfani da tamu hikimar mu kwaikwayi wani abu daga cikin aikin malaman mu ɗauki su mu isar da shi inda bai kai ba. Abin da nake nufi da inda bai kai ba, akwai mutanen da gaskiyar magana in dai an ce ta wajen ta hanyar wa'azi ne za su ji sakon da zai amfane su to ba za su ji shi ba su wannan mutanen da muke magana mu Allah ya mallaka musu sun fi sha'awar ji daga gare mu ko kuma gani daga ayyukanmu so sai mu amfani da wannan dama tunda suna sauraron abin da muke faɗa kuma suna kallon bidiyon da muke yi sai mu bi ta hanyar wannan waƙoƙin namu mu isar masa da sakon da zai amfane su wannan shine dalilin da ya sanya za ki ga kowace shekara gabatowar azumi ko sallah sai mu kokari insha Allah mu faɗa ma mutane cewa to ga abu mai muhimmanci na tunkaro mu ya kamata mu ma mu kyakkyawan shiri domin tarbar shi mu ribaci dukkan alkhairan da ke ciki wannan shi ne dalili gobe ko jibi kenan kuma sai baɗi ga wanda ke numfashi ramadana yana mun kwana ga kuma sallah ta tunkaro to mai gida ka tuna mani yadda bara ka yi mani kafin mu ta yi sallar idi ka yi man hudubar sunnoni uwar gida in zaki tuna in baki manta bayanai ba na ce da ke sallar idi karki je ta baki wanka ba ki sanya sabbin kaya ko kuma masu kyau ko ba sabbi ba to wani tsokaci za ka yi akan waƙoƙinka na baya ko kwalliya na biyan kuɗin sabulu kuwa eh mana hajiya hakika kwarai kuwa kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda ai dukkan abin da mutum zai yi zaki ga akwai dalilin da ya sa yi shi so in dai abin da ka yi ba ah, saboda shi an same shi to sai a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu gaskiya kusan tamanin bisa ɗari zan ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin dalilin shi ne a faɗakar tabbas wannan waƙoƙi da aka yi baya an yi su ne domin a ankarar da mutane abin da zai cutar da su su guje shi abin da zai amfani su kuma su tunkare shi to kuma falilahi alhamdu daga wayoyin da muke samu da saƙonni ya nuna cewa mutane sun ji saƙon kuma sun yi aiki da shi saboda haka kwalliya ta biya kuɗin sabulu gaskiya idan muka yi la'akari da irin waƙoƙinka ba za a rasa dalili ko kuma wani abu da yake jan hankalin ka yasa kake irin waɗannan waƙoƙin ba duba daga farkon waƙan har izuwa wannan to abin da ya ja ra'ayi na shine muhimmancin su abubuwan ina ce muhimmancin mu ɗauki misali da waƙaccen da ta ɗan yawo sosai wadda take magana akan cutar nan ta corona

ba su kaiwa ga wasu kasancewa su ba su da hanyar jin sakon ta hanyar da ake yada su gidajen tv da rediyo wasu ba su ma'amala da su musamman dai gidan tv din in ba wuraren da suke da wutar lantarki ba ko da yaushe sai a faɗi sakon wasu ba su ji yaushe sanya ra'ayi na ya karkata akan cewa to bari mu fita hanyar waka kuma mu maida ta bidiyo saboda ana a daidai wani lokacin ana yayin hakan to duba da wannan kenan wannan shi ya ja ra'ayina na yi wannan waka ta corona idan kuma kika ɗauki waka ta wadda aka yi kan shigowar azumin wata ramadana wannan wadda muka ɗauki tsarin sarauta wadda ɗiyata ta fito sarauniya tare da mutanen fadata da kuma mutanen gari. yara ki mutsi sarauniya yar sarki Allah ya taimake ki Allah ya kare nisan kwana an gaishe kaliman an gaishe ka sarauniya ta Allah ya ja daren sarauniya magajiyar sarki an gaishe ka Alhaji Dairu sarauniya ita ma wannan mun ɗauki tsari ne abinda ya ja ra'ayina mu faɗakar da al'umma cewa ga wata nan mai mahimmanci a cikin watannin shekara wanda bai kamata su yi sake ba su bar shi wuce ba tare da sun aikata ayyukan da ake son dukkan musulmi ya aikata domin neman abubuwan abin da ake kwaɗayin a samu a cikin wannan wata saboda ba wata bane wanda za ka yi kwance ka ce bari kai barci ka huta kwanaki kaɗan azumi ya taho watan ramadana wannan tabbas to limamin gari da amya mai martaba da alhaji shugaban 'yan kasuwa. Allah ya baki nasara. Wannan shi ya ja ra'ayina muka bi wannan hanya muka yi wannan waka kuma alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Haka ita ma wannan wakar ta ta kare shi shi Ramadana dan waccan ta shigo shi ce wannan kuma ta kare shi ce. Kare shi watan nan yana ban kwana. Saboda haka abinda ba mu yi baya ba, mai kokari mu yi wanda muka yi mai kokari mu ninka mu riɓanya kafin ya fita saboda in ya tafi sai kuma wanda Allah ya kaddara yana da rabon sake ganin wani sannan kuma mu yi shirye-shiryen tarbar sallah ita ma akwai abubuwan da ya kamata mutane su yi na shirin tarbarta wannan shi kuma shi ya ja ra'ayina muka yi ita wannan wakar wadda ta fita yanzu kenan ko in ce ta sake fita karo na biyu to kusan dai dukkan abubuwan da suke jan ra'ayina ba su wuce waɗannan din ba. Jama'a wannan ita ce manzo na san na ce miki kan mu fita bakin mu sai ya dallasa annabin muna tauna da dino to mu dau sunna tasa sai ya ci shi mara ɗaya ko uku ko biyar angon hafsa to mu kwaikwai sallallahu alaihi wasallam mata hadda yaranka a ciki ko wannan lokacin ma wacce kuka yi wakan tare akwai wani alaka Eh, wasu daga cikin wancan waƙoƙin na baya akwai yarana, wato ‘ya'yana kwarai ko akwai su. Amma ita wannan wadda na saki sabuwar, wannan shi ne ta karo na biyu amma da yake darasinta mai mai mai tuwa ne, shi sanya ga wanda ba ganta ba, ba su ji sakon da ke cikinta ba, a gare su za ta zame musu sabuwa. Ita wannan wacce muka yi wannan waka da ita, alaƙar da ke tsakanina da ita ce alaƙar aikin wakar. an kira ta ne aka yi aikin da ita wannan shine kawai alakar kuma bayan mun kammala aikin kowa ya kama gaban shi sai kuma ranar da bukatar hakan ta sake tasowa banda wannan babu wata alaka. To madalla kun saurari hira da mawaƙi bindawa kenan dan asalin jihar Katsina. To madalla a ɓangaren al'adu kuma mun ɗauko muku labarin tauraruwar waka a duniya wato Ummu Sangare. Za haka dai mawaƙiyar za ta saki sabon albam mai suna Timbuktu ranar 29 ga wannan wata na Afrilu bayan ta ɗau dogon lokaci bata saki waka ba tun bayan shekarar 2017. Je veux que mes fans ressentent la même chose que moi quand j'écoute cet album. Je veux récente ressentent euh, l'émotion, le sentiment de, de, de, joie et des, veux vécu récente euh, tout ce qui est émotion dedans, qui concerne la guerre inutile qui se passe à travers le monde et qu'ils reçoivent aussi la gaieté qui est dans cet album qui est la joie, la danse. Game da sabon albam ɗinta na Timbuktu ta ce, Ina son masoya na su ji abin da nake ji a lokacin da nake sauraron waƙoƙin albam ɗin. Ina son su ji rashin daɗi da farin cikin da waƙoƙin suka kunsa. Ina son su ji rashin daɗi da tashin hankalin da yaƙi ya haifar a duniya. Ina son kuma su ji daɗin waƙoƙin su yi farin ciki su yi rawa.

Halima Sangara ta ce, "Waka ce ni, in ba waka ba ni." Na sa rayuwata gaba ɗaya a cikin wannan shiri na waka, domin a cikin rayuwa na san yunwa, tozarci, talauci da tsoro, kuma a ciki na samu nasara sanadin waka. Sangare ta samu zarafin rubuta waƙoƙin albam ɗin Timbuktu a Baltimore, inda COVID ya rutsa da ita a shekarar 2020 tare da taimakon abokin aikinta sadibi wanda ya same ta a can. haifi Ummu Sangare ranar 25 ga watan Afrilu shekarar 1968 a garin Bamako da ke kasar Mali. Ta amshi babban kambun girmamawa na Grammy Award inda har aka sa mata tsuntsuwa mai muryar waka. Tarihi ya nuna mahaifin Ummu Sangare ya tafi ya bar mahaifiyarta da 'ya'yanta ne a lokacin da ya amarya ya koma kasar Abidjan inda matsin rayuwa ya sa Ummu Sangare ta fara waƙa tun tana ƙarama kuma har yau bata bari ba. madalla jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri na fina-finai kiɗa da al'adu na wannan makon kuma a madadin bindawa mai waka da sashen hausa na radio france international rfi ni hawa kabir ke fatan a sha ruwa lafiya.